Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin 25 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Benue a Najeriya ta tabbatar da sace kwamishinan sadarwa na jihar. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sa kai sunansa saboda dalilan tsaro ya yi bayani. jiya da yamma a gidan shi wani bajaj suka zo aka doke shi bai sun gudu sun tafi amma akwai wani mutanen da suka ce shekaran jiya kamar bai kai kwanaki uku ba an sace da pioneer chairman chairman na farko na local government muna tafa da karin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji abin da matasan kasar Ghana ke cewa game da zanga-zangar kwanaki uku da aka kawo ƙarshen ta rana Asabar a kan matsin tattalin arzikin da ya jefa jama'ar kasar da yawa cikin halin oni yasu. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman game da matsalar tsaro a arewa maso yammacin Najeriya biyo bayan satar wasu ɗaliban jami'ar tarayya ta jihar Zamfara. Muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labarin mai karantawa Hawa Sharif. a yau litinin ne sakataren tsaron amurka lord austin ya isa kasar kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwan tsaro da na yaƙi da ta'addanci kafin ya tashi zuwa birnin nairobi austin ya gode wa dakarun amurka da ke sansanin limonar da ke djibouti inda ya karfafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yayin kwashe jami'an diplomasiyya amurka daga sudan a cikin watan afrilu austin ya ce wannan wurin yana da mahimmancin gaske mun tsayu da karfin mu a tun bayan harin 11 ga watan satumba mun buɗe wuta akan wata duk wata ƙungiyar ta'addanci tun a lokacin ba taimaka mana yin hakan kawai wannan wurin ya yi mana ba amma har da faɗaɗa irin abubuwan da za mu iya yi daga nan da ya haɗa da wasu abubuwan da kuka yi a kwanan nan na taimaka mana kwashe jami'an diflomasiyar mu daga sudan a jiya lahadi ma sai da osin ɗin ya yaba da karin somalia bisa namijin kokarin a faɗan da suke yi da ƙungiyar al-shabab duk da haka ya yi gargaɗin cewa ƙungiyar na iya bi ta ƙasa wajen ci gaba da ayyukan ta'addanci a yau litinin din ne rasha ta ce dakarun tsaronta na sararin samaniya sun harbo jiragen ukraine marasa matuki a yankuna biyu na rasha da saman kogin bara asuwa da yankin crimea da rashan ta mamaye ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa ta kafar telegram cewa ta dakatar da harin jirgi mara matuƙi na ukraine a yankin corks da wasu hare-haren biyu a yankin branks dukkansu suna iyaka ne da ukraine gwamnan yankin crocs roman stravot ya ce an lalata gidaje da dama da wani gini da ke dauke da ofishin gudanar da mulki amma ya ce ba a samu labarin rasa rai ko jikatuwa ba daga har haram. ma'aikatar tsaron rashin ta kara da cewa ta lalata jirage marasa matuki guda hudu da aka harba a crimea da yankin arewa maso yamma na kogin bahar aswad a yau litinin ne sojojin ukraine suka ce rasha ta kai hari a cikin dare da jirage marasa matuki goma sha tara da makamai masu linzami guda goma sha biyu wasu 'yan sanda a london sun kisa dauki makamansu bayan da aka tuhumi wani abokin aikinsu da laifin kisan wani bakar fata da baya dauke da makami ba kasafai dai ake ganin irin wannan tuhumar ba akan jami'an 'yan sanda a kasar ingila jaridar telegram ta rawaito cewa fiye da jami'an 'yan sanda ɗari uku kimanin kashi goma daga cikin ɗari da ya kamata a ce sun rike makaminsu ne suka ki ɗaukar makaman nasu sakamakon tuhumar abokin aikin nasu da ake yi matakin da 'yan sanda suka ɗauka ya sa scotland yard gaggawar neman ma'aikatar tsaro ta kai mata agaji da wasu jami'an 'yan sandan kwata da ta zoma da na harin ta'addanci ma'aikatar tsaron za ta samar da da birnin london da jami'an soji da za su gudanar da wasu ayyuka da bana na ayyukan yau da kullum na 'yan sanda ba kimanin 'yan sanda ɗaya a cikin goma ne kawai a birnin london ya ɗauki makami bayan samun ingantaccen horo ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin ofishin babban lauyan gwamnatin libya ya ce an tsare magajin garin dana da ke gabashin libya tare da wasu jami'ai bisa zargin nuna halin ko in kula da ballewar madatsar ruwa da ya yi ambaliya ya mamaye birnin makonni biyu da suka shige ofishin attorney janar din da ke da mazauni a tripoli babban birnin kasar ya ce ya bayar da umarnin tsare jami'ai takwas dangane da ballewar madatsar ruwan lamarin da ya haifar da shafa gidajen jama'a zuwa kogi da kisan dubbai ofishin ya ce waɗanda aka tsare din sun hada da magajin garin da wani jami'in kula da albarkatun ruwa ba tare da bayyana sunayensu ba al'umma da ke zaune a yankin cikin bacin rai sun ɗora laifin ballewar damɗin akan hukumomi damɗin dai da suka ce an samar da shi ne domin tallafa tallafawa yankin a lokacin rani. Gwamnatin Taliban ta fara gudanar da wani gagarumin aikin sanya kamara a biranen kasar daga wato da ya yi kama da wani shirin da amurka ta tsara yi kafin fice wata kasar a shekara ta 2021 kamar yadda mai magana da yawan ma'aikata cikin gidan kasar ya shaida a kamfanin dillancin labaran reuters yayin da jami'ai suka nemi karin dubban kamarori da tuni suke kakkafe a kabul babban birnin kasar mai magana da yawan ma'aikatar ya kuma kara da cewa gwamnatin ta taliban wadda ta bayyana a fili cewa tana mai da hankali wajen maido da tsaro da wato da duk kusa da ayyukan kungiyar isis wadda ta dauki alhaki alhakin kai hare-hare da dama a biranen afghanistan tana kuma tuntubar kamfanin wawe na kasar china domin samun haɗin gwiwa haka zalika gwamnatin na mai da hankali ga hana ƙungiyoyin ta'adda na duniya kai hare-hare da suka hada da manya-manyan ƙungiyoyi irin su isis lamarin da ke kan gaba a tattaunawar da taliban ɗin ke yi da ƙasashen waje da suka hada da amurka da china. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a bangaren rahotanninmu za mu fara da batun tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Benue a Najeriya ta tabbatar da sace kwamishinan sadarwa al'adu da yawon shakatawa na jihar Mr. Matthew Abu a daren jiya Lahadi. rundunar 'yan sandan jihar a ta bakin mai magana da yawanta ta ce an kaddamar da bincike don farautar 'yan bindigar da suka sace shi da kuma kokarin ceto kwamishinan wakiliyar muryar amurka zainab babaji ta aiko mana da wannan rahoton jami'ar hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan a jihar benue madan sewe sekete a nene a wani takaitaccen sako da ta aike min ta kafar whatsapp ta ce 'yan sanda sun fara binciken inda 'yan bindigar suka kai kwamishinan Rahotanni sun nuna da cewa 'yan bindigar sun je gidan kwamishinan ne a garin Zaki Biyam da ke karamar hukumar Uku da daren ranar Lahadi inda suka yi awon gaba da shi akan babur. Wani da ya bukacin sakaye sunansa ya shaida mun cewa 'yan bindigar sun kuma sace tsohon shugaban karamar hukumar ta Uku a ranar Asabar kafin sace kwamishinan a jiya Lahadi. a sace jiya da yamma a gidan shi wani bajaj suka zo aka doke shi bai sun gudu sun tafi amma akwai wani mutanen da suka ce shekaran jiya kamar bai kai kwanaki uku ba an sace da pioneer chairman chairman na farko na local government din mm-hmm. lokacin da aka ba ma local government din sunan shi washima eruka mm-hmm. aka sace shi bai kai kwanaki uku ba sai an zo aka sace commissioner na information culture and tourism. Amma yanzu yaya yanayin gurin yake tunda na san eh, ka gidan shi kwamishinan yaya yanayin wurin yake? Ah, mutane su tun eh, da safe mutane sun fara zuwa gidan suna zuwa tafiya zuwa tafiya haka amma gidan ya zama shiru saboda ko wanda ya zo ma a yi magana ma zai ce ga shi shi ya ji yana jin tsoro saboda in ka yi magana sai ga su mutanen da suna yawo da su za a ji eh, da dare za a zo kama ka ko a kai shi ka abin da ya faru mutane sun zo ma suna zama shiru haka wani za su zo su kala haka su koma a gidansu. To ya shi wancan ciyaman da shugaban karamar hukuma da aka kama fa shi ma an same shi? Bai same shi ba har yanzu. To amma mutane na kira kama a kai musu jami'an tsaro ko wani abu haka? Da muke magana yanzu sojoji sun shiga tok. truck sun shiga local government yanzu ana a garin zaki dande suka shiga inda sun sun je muna gani kaman da dare haka ba yawo kaman 6 ko 6 haka muna gani kowa zai boye gidansu saboda kara a zuwa yin shi wani abu A wata sanarwa da sakataren yada labarai na ofishin gwamnan jihar Benue Teso Kula ya raba wa manema labarai ya bayyana cewa gwamnatin jihar da haɗin gwiwan jami'an tsaro na aiki tukuru don ceto waɗanda aka yi garkuwan da su. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto da hukumomi ba su gano inda kwamishinan da tsohon shugaban ƙaramar hukumar ta ukum suke ba, kuma 'yan bindigar ba su kira iyalansu don neman kuɗin fansa ba. Jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar Najeriya dai ta sha fama da matsalolin tsaro daban-daban da suka haɗa da rikicin makiyaya da manoma, hare-haren 'yan bindiga, rikicin ƙabilanci, da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma za mu tsallaka ƙasar Ghana. Wasu 'yan ƙasar da suka yi zanga-zangar lamana ta jan hankalin hukumomi kan warware matsalar tattalin arzikin ƙasar wadda ta haifar da tsadar rayuwa da wasu wahalhalu ga al'ummar ƙasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. su. a ranar asabar ne dai aka kawo ƙarshen zanga-zangar ta kwanaki uku a jere wadda ta tattaro dubban mutane ciki har da fitattun jaruman ƙasar ta ghana a kan titunan birnin accra wakiliyar muryar amurka hawa abdulkarim na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Bridget Otu wata shararren 'yar jarida mai zaman kanta wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar a ranar farko kuma tana cikin mutum hamsin da 'yan sanda suka kama a ranar farkon yayin da suke kokarin mamaye fadar shugaban ƙasar Ghana. Bridget Otu ta bayyana yadda ta sha da ƙyar wajen kwato kanta daga hannun 'yan sanda. Sai ni ma suna jana, ni ko bani da ƙarfin da zan yi fada da 'yan sanda idan su yi mini duka za su tafi ne ba tare da an musu komai ba. Wannan kuwa babu komai mutum takwas ma sun mutu a lokacin zaɓe babu abin da aka yi a nan kasar don haka ni ma bana son in mutu ina so in rayu saboda in bada labari na nan gaba ina bukatar aiki bari ma na fara da matsalolin farko ina so kowane ɗan ƙasa ya iya yi magana kamar yadda shugaban ƙasar Ghana na na a Akufo Addo yake magana ba tare da wani kunci ba ina so masu zanga-zangar nan a ba su dama su shiga fadar gwamnati domin su mamaye saboda ba wannan ne karon farko ba an taɓa yi zanga-zangar dai na nufin janyo hankalin gwamnati da ta ɗauki matakin rage nauyin da talakawa ke fuskanta. Wasu da suka halarci zanga-zangar sun bayyana manufarsu. Ni ne Masud Wakati. To abin da yasa ake wannan demonstration shine manyan mu na cin kudin gari ba ga aikin da suke yin da shi sun sa matasa wahala. In ka bi nan sai ka ji an wannan ya ci kuɗin nan in ka bi nan sai a ce wannan ya ci kuɗin nan amma ba ka ga ainihin abin da ake yin da kuɗin. yanzu haka mu matasa muna son samu mataki da zai tanye mu da rayuwanmu da rayuwan generation da za su zo ya kawo sauki a cikin rayuwanmu. To suna na Fat Abubakar in dai ka duba batun matasan da ke cikin Ghana damuwan da suke ciki kuma da yanda Ghana ya yi karfi zuwa yanda gwamnatin mu yake gwamnatin garin mu dan garin ya yi karfi shine gwamnati kuma bai duban abin da suke neman cikin gari ya bar kowa ya damu shi sa inda aka je wurin demonstration an je dai a je a sanar da government kan damuwan da mutane suke da shi cikin gari yasa an je kuma dai peaceful demonstration dai aka yi ba wai kamar an ji an fada bane. sunana isa abubakar ababa da ke ci muna kwarya na musamman mutan gari wato ba mai kula ba ruwan kowa da kowa inda hankalin su take shine zabe zabe da za su zabe wato na cikin kungiyoyin su da ba shi ya dame su da Binci ta yi tsada wato zaman gari ya yi tsada sosai wannan demonstration da mu muna yin ta ne domin gwamnati ta ji karar mu ta gan ina ne mafita gare abin da bangaren gwamnati suke faɗa zanga-zanga is part of democracy ba democracy na da ka samu ba ka samu wa'anda za su tashi su ci da su demonstration amma demonstration da da ka je ina akan doka ne because ya kamata ka bi law of the country a gwada ma anyan da ya kamata ka bi amma ku ce a baku anya ku je ku occupy jubilee house seat of the president wannan ba gari na da so allow irin wadanna abubuwa amma to in kika kalli abin da ya faru kin gan su ba wani yawa gare su ba kuma da muka samu cikin yan uwayensu kamar wasu da su kuma already ba wai su gwamnatin mu suke yi ba da masu kuma suka yi zarge suka yi magana against wa'annan mutanen da suka tashi wai za su yi zanga-zanga in kin lura kin ga police ma sun arrest wasu eh. da suka ba su charges da ma su wangan su daga court saboda anyan da police ya ba su su bi ba anyan suka bi ba zanga-zangar da aka yi kwana uku ana yi ba dare ba rana ya haifar da babban cunkoso a manyan titunan birnin Accra kuma 'yan sanda sun yi kokarin tabbatar da zaman lafiya da da kwanciyar hankali duk da irin tsokanar da masu zanga-zangar suka dinga yi musu. Hawa Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman wanda ya taɓo batun matsalar tsaro a arewa maso yammacin Najeriya musamman bayan sace ɗaliban jami'ar tarayya ta jihar Zamfara a makon da ya gabata. Sani Sha'ibu Malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani. A Najeriya har yanzu tsuguna bata kare ba dangane da batun har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa jifa-jifa nan da can da da ake ganin kamar ya lafa. Hari na baya-bayan nan shine wanda aka kai a jami'ar gwamnatin tarayya da ke can bayan garin Gusau, inda maharan suka yi garkuwa da ɗalibai masu ɗanbin yawa da ba a san ta'akiban adadinsu ba. mataimakin shugaban jami'ar farfesa abubakar Ma'azo ya yi bayani yadda lamarin ya auku da halin da ake ciki a lokacin da na zanta da shi da daddare misalin karfe takwas mutane suka ga mutane suna ta guduwa daga ƙauyuka suna fitowa suka zo suna gudu mu muka ɗauka security ɗinmu shi ma ya je ya kai rahoto duk inda ya kamata ya faɗa ma mutane jami'an tsaro cewa ga abubuwan da ke faruwa bayan 'yan awoyi sai gashi sun shigo cikin gari can zaka ji ga wuri can ana ta halde-halde yanzu nan kuma cikin jami'a ga sunan suna cin karensu babu baka sun ta yi clinic sun yi bugulin sun yi a cikin blog mu sun yi bugulin ne sun yi sun kayan ma mutane da hankali domin duk waɗannan abubuwan mafi yawanci in an ka ce a cikin hostel na mata abinda mutane ba su fahimta ba hostel din nan private hostel ne haya ce mutane ke ɗalibai ke yi cikin ƙauyukan nan ne suke zaune. Ok, na haraba da suke kusa da kuke ke. Eh, na cikin haraba da suke kusa da gare mu don ba wai hostel ne na cikin jami'a ba, ba mazaunin ɗalibai ba ne na cikin jami'a. To sun tafi sun shiga gidaje gidaje sun tafi da mutane fiye da adadi ba mu sani ba, domin wuraren ba wai mallakin jami'a yake ba iyaka ƙauye ne wanda a kusa gare mu wanda kusan wannan ƙauyen nan ne malamanmu da ɗalibanmu suke zauna. Mene da sunan ƙauyen? Eh, sabon gida. Sabon gida dama mafi yawanci malamai da ɗalibai sun yi zama sabon gida da damba. Amma dai tuntuni mun gaya ma mutane cewa to su sani cewa gwamma su zauna cikin gari ya fi masu da suna zazzauna a irin waɗannan wuraren kuma suna duba kusanci da sauransu to muna da gaya masu saboda shi security ba wai jihar zamfara ɗaya ba ce amma dai mu abubuwan da ke faruwa za mu ga cewa kamar ma kawai abun mu mutanen jami'a mu ake yi mashi. shugaban jami'ar gusau farfesa abubakar ma'azu ɗaya daga cikin ɗalibai na jami'ar shi ma ya ƙara haske game da abin da ya sani sunana abubakar babangida umar dan kwambo ko da dai safiya ta waye mun tashi da iftila'in wayannan barayin daji wayanda eh. suka zo suka yi kidnapping ɗalibai mafi akasari wayanda mata ne sun zo sun fasa hostel nasu sun shiga gidajen su sun galas in ɗin su sun kwashi ɗalibai wayanda har yanzu ba za mu ce ga adadin fikas inda aka ɗauka ba kuma alhamdulillah da cikin iyawar ubangiji da kokarin jami'an tsaron najeriya da haɗin civilian jtf an samu ceto mutum shida daga bayan nan kuma an ƙara rescue mutum biyu kuma har yanzu maganar da muke da kai jami'an tsaro suna iya kokarin su ganin cewa sun tun dawo da ɗaliban nan ne cikin ɗan uwansu to amma yanzu yanzu ba iya tantance adadin yawan ɗaliban ba e ba i da tantancewa ba gaskiya saboda har yanzu duk numbers ɗin da za a ce sai dai a ce an a ce talatin a ce ashirin da biyar ba za a ce ga exact figure ba ai duka gidajen da suka shiga sun tafi da su gaba ɗaya illa gida guda ne wanda suka zo suka yi kokarin shiga ko da suka tura dan na yi fidar ɗaya daga cikin aji na ce duke gaya mu suna ciki abun da suke ji sun tura ga mu sai suka yi cewa ba wanda ya motsa sai suka ce nan ba sai wani ya ce a ah, akwai mutane sai ya daga bindiga haka ya bude wuta ta suka ji ba wanda ya motsa dan sai suka wuce to saurin gidajen da suka shiga gaba ɗaya wanda suka shiga sun gargada sun tafi da su a sanarwar da rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara ta bada wanda kakakinta asp yazid abubakar ya rattaba hannu a kai ta tabbatarwa da al'ummar jihar cewa za ta yi kokarin ceto duka ɗaliban nan lami lafiya daga hannun mahara asp yazid ya kuma taɓo batun yadda al'amarin ya auku da kuma halin da ake ciki ya zuwa yanzu gaskiya ne wannan abu ya faru ya faru a daren juma'a kuma da samun bayanai da muka samu mun tura jami'anmu tare da haɗin gwiwan sojoji da sauran security agency so dai a zuwa dai yanzu allah subhanahu ta'ala ba mu nasara har mun fara kwato wasu daga ciki kamar su nan mun kwato mutum bakwai yanzu haka kuma reshen din har yanzu dai ana yi ba wai an tsaye kafa ba ne kuma insha Allah za mu ta har sai mun tabbatar da duk wanda yake hannunsu mun kwato shi da izinin Allah. Ta AFP yanzu kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara. Su dai waɗannan ɗalibai suna kwana ne a gidajen da suka yi haya na ƙashin kansu ba cikin jami'a ba. Al'ummar yankin magami da sabon birni sun koka game da yawaitar hare-haren 'yan bindiga. sunana abubakar muhammadu atiku walin kalgo kuma tsofon limamin sojoji na najeriya babu shakka ko mai bakin cikin irin waɗannan abubuwan da suka faru to a cikin bahasin da mu muka yi ga namu tunani da abin da muka gani inda an ka fito ya kamata ya zama darasi ga mutanen ba zamfara ɗaya ba duk najeriya ma a ce wai mutane su zo su zauna ciki har a su ba su ɗalibai mata a zamfara sun san halin da security suka ciki a wannan kasar aka zo aka ɗauke yan makarantar nan security na zamfara akwai matsala yanzu abin bakin ciki ɗan jarida aka kama aka yanka a cikin gusau a saboda haka wanda ke ɗauke da nauyi na tsaro a ce mutanen gaba sama an kai da su ba ba ƙarƙashin ƙasa ba don haka yana da kyau security na wannan zamfara su tabbatar da cewa sun samu yaran nan Sa'annan ita kanta gwamnatin tarayya da tashi tsaye ta ga cewa shi ina matsalar take na security na zamfara domin ta yi waje da su. To zuwa yanzu dai abun da ke an samu gawon mutum uku akwai wani alhaji mutala dan nan alhaji audu na kankwana dan kasuwa ne an kashe alhaji mutala abdullahi na kankwana sannan akwai wani ana ce ma isufu chairman shi ma dan sa kai ne shi ma an kashe shi sannan shi ma mata shi alhaji mutala ne an tafi da ita sannan unguwar an tafi da mata da yawa kuma sun babballe gidajen mutane sun zo daga tari sun kama sahara sun babballe da yawa dai mutane gaskiya an ta shiga gidajen su ana ana babballa ana ta bugawa yanzu haka dai komi ya tsaya can garin magame ba kasuwa ba komi ba makaranta komi ya tsaya muna cikin tashi hankali muna cikin yanayi ko kari wani banan ko kaci abincin bai shiga wannan shine yadda muka ce an ce gayya suka yi mashin ya haɗari can daɗewa gaskiya an taɓa samun makamancin wannan amma dai ba a taɓa samun da irin wanga wanda wanda aka yi haka ba a daɗe ana yi a daɗe ana ɗauki ba daɗi kuma a shigo kin magani a sa haka da yawa gaskiya ba a taɓa samun ba haka irin ba sai dai ana yi ne bakin gari ko kuma a shigo irin su nan irin shigan nan ta ba saja gwamnatin jihar ta zamfara wacce take cikin takaici game da al'amarin satar ɗaliban ta yi wani taro na gaggawa tun a ranar juma'a da kuma zuwa cikin ƙarshen makon na sa'o'i da dama ya zuwa talatalin dare da dukkan shugabannin hukumomin tsaro da ke cikin jihar don kokarin yadda za a ceto dukkan ɗaliban da aka yi garkuwan da su tare ma da kokarin kawo ƙarshe ko kuma magance al'amarin garkuwa da jama'a a jihar. In dai ba manta ba a cikin tsakiyar watan afrilu ne na wannan shekarar irin hakan ta faru har ɗaliban suka yi zanga-zanga suka tare titin da ya fito daga funtuwa ya ratsa cikin jihar zamfara ya zuwa jihar sokoto suka tare shi don nuna takaicinsu batin rai da kuma jawo hankalin mahukuntan ƙasa da jiha na a kawo masa ɗauki don kawo ƙarshen irin waɗannan al'amura. Kwai dai buƙatar ɗaukar matakan tsaro a jihar da ma kasa baki ɗaya. Salisha Malafashi murai Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani Sha'aibu Malamfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Najeriya ta sami koma baya a jadawalin mafifitan kasashe ta haujen kwallon kafa a nahiyar Afirka inda ta kasa shiga cikin kasashe biyar na farko a nahiyar a jadawalin da hukumar kwallon kafar duniya ta fifa ta fitar a karshen mako najeriya wace tana cikin kasashe 24 da suka sami tikitin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka tana ta shida ne a jadawalin da aka fitar duk kuwa da dan karin kashin da ta baiwa sao tome da ci shida da nema a wasan karshe ta neman gurbin shiga gasar a matakin duniya kuma kasar tana ta 39 lamarin da ake ganin zai iya shafuwarta a jadawalin fafata gasar tacin kofin nahiyar afirka da za a tsara a ranar 12 ga wata mai zuwa na oktoba kasar morocco ta ci gaba da zama ta ɗaya a nahiyar afirka a jadawalin baya-bayan nan kuma ta goma sha uku a duniya senegal ce ta biyu a afirka ta ashirin a duniya sai tunisia ta uku a afirka kuma ta ashirin da tara a duniya algeria ta hudu kuma ta talatin da hudu a duniya yayin da kasar masar take ta biyar a nahiyar afirka kuma kasa ta talatin da biyar a duniya a matakin duniya kuma zakarun kofin duniya wato kasar argentina ita ce ke sama har yanzu a matsayin ta ɗaya faransa ce ta biyu brazil ta uku ingila ta hudu yayin da belgium take ta biyar a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ta caf ta karkasa kasashe 24 da suka sami tikitin fafata gasar cin kofin nahiyar afirka ta baɗi zuwa kashe hudu a shirye-shiryen tsara rukunai da kuma jadawalin ta gasar a kashe-kashen da aka yi bisa la'akari da jadawalin mafifitan kasashe na hukumar fifa da aka fitar a baya-bayan nan kasar senegal da ke rike da kofin gasar ce ta jagoranci morocco da tunisia da masar da mai masaukin baki wato ivory coast a kashin farko kashi na biyu na kasashe masu dan kwari-kwari ya kunshi najeriya da ghana da mali da burkina faso da kamaru da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sai kashi na uku mai kasashen gini da afirka ta kudu da cape da zambia da equatorial guinea da mauritania yayin da kashi na ƙarshe na ƙasashe masu rauni yake da gini bissau da mozambique da namibia da angola da tanzania da kuma gambia a ranar 12 ga watan gobe ne za a gudanar da bikin tsara jadawalin fafatawar wanda zai tsara waɗannan ƙasashe zuwa rukuni shida mai ƙasashe hudu-hudu kowannensu ana ci gaba da baza jita-jitar cewa shahararren dan wasan ƙungiyar real madrid ta ƙasar spain luka modric na kan hanyarsa ta komawa yanta Miami ta kasar Amurka inda zai haɗe da tsohon abokin adawarsa a Barcelona Lionel Messi. Modric mai shekaru 38 yana da ƙasa da shekara ɗaya kwantaraginsa da Real Madrid yayin da aka jiyo ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar David Beckham yana cewa samun ɗan wasan ɗan ƙasar Croatia zai ƙara taimakawa ƙoƙarin ƙungiyar a wannan kakar wasanni. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sannan kuma a shafukan yanar gizo za a iya sauraron mu ta VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Agogon mu a birnin Washington DC na cewa karfe 4 da minti 56 yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A yau Litinin ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya isa kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwa da suka shafi tsaro da kuma na yaki da ta'addanci. Kafin ya tashi zuwa birnin Nairobi, Austin ya gode wa dakaran Amurka da ke sansanin Lemonia da ke Djibouti, inda ya karfafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yayin kwashe jami'an diflomasiyyar Amurka daga Sudan a cikin watan Afrilu. a yau litinin din ne rasha ta ce dakarun tsaronta na sararin samaniya sun harbo jiragen ukraine marasa matuki a yankuna biyu na rasha da saman kogin bahar asuwa da yankin crimea da rasha ta mamaye ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa ta kafa telegram cewa ta dakatar da harin jirgin mara matuki na ukraine a yankin kursk da wasu hare-hare biyu a yankin branks dukkansu yankuna da ke kan iyaka da ukraine gwamnan yankin cross roman stravod ya ce an lalata gidaje da dama da wani gini da ke dauke da ofishin gudanar da mulki amma ya ce ba a sami labarin rasa rai ko jikatuwa ba daga hare-haren wasu 'yan sanda a london sun ƙi su riƙe makamansu bayan da aka tuhumi wani abokin aikinsu da laifin mummunan kisan wani bakar fata da baya ɗauke da makami ba kasafai dai ake ganin irin wannan tuhumar akan jami'an 'yan sanda ba a kasar ta ingila jaridar telegram ta rawaito cewa fiye da jami'an 'yan sanda uku kimanin kashi goma daga cikin 100 da ya kamata a ce sun rike makamai ne suka ƙi su ɗauki makaman nasu sakamakon tuhumar da aka yi wa abokin aikin nasu. gwamnatin taliban ta fara gudanar da wani gagarumin aikin sanya kamara a biranen kasar da aka yi wato da ya yi kama da wani shirin da amurka ta tsara yi kafin ficewa ta kasar a shekara ta 2021 kamar yadda mai magana da yawon ma'aikata cikin gidan kasar ya shaida a kamfanin dillancin rabanin reuters yayin da jami'ai suka nemi karin dubban kamarorin da tuni suke kakkafe a kabul babban birnin kasar mai magana da yawon ma'aikatar ya kuma kara da cewa gwamnatin ta taliban wadda ta bayyana a fili cewa tana mai da hankali wajen maido da tsaro da durkusar da kungiyar isis wadda ta dauki alhakin kai hare-hare da dama kuma a biranen afghanistan tana kuma tuntubar kamfanin wawe na kasar china domin haɗin gwiwa To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Fiona da ta taimaka wajen haɗa shirinmu da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.